وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين hakanan mun datar da annabi zakariya da annabi yahya da annabi isa ɗan maryam da annabi ilyas amincin allah ya tabbata a gare su dukkanin waɗannan annabawa ne salihai waɗanda allah ya zaɓe su suka zama manzanni